Bismillahir Rahmanir Rahim. Amira da Adam. Kashi na tara. Jin haka Amira ta ƙara lankwashe murya kamar za ta yi kuka ta ce, Ni dai dan Allah ina buƙatar mijina a kusa da ni yanzu, na kasa bacci. Jin haka ya sa jikinsa mutuwa, ya kamo ta ya kwantar a akan cinyarsa, ya ce ki fara baccin a nan kafin na ƙara gwadawa, ko Allah zai sa a dace. Tana kwanciya ta tura kanta cikin jikinsa kamar za ta shige ciki. Ai kuwa tana kwanciya saƙon ya shiga, hakan yasa ya dan saki karan murna yana godiya ga Allah sannan ya dago da ita yana faɗin gaskiya Amira ke alkhairi ce a rayuwata kuma ke din mai sa'a ce duba daga zuwan ki har sakon nan yaji tun da sufa nake ta fama da abu amma abin yaki Amira ta yi dariya tana faɗin ba fa wai zuwa na bane kawai ikon Allah ne Adam ya ci ya ɗauke ta sai cikin ɗakinsa kan ma keken gadon su. Yana kwantar da ita ta ce irin wannan ɗauka haka, ai ko jinjira sai haka. Har na mu tsana samu ciki ka daina ɗauka na irin haka. dan na san zan yi nauyi. Adam ya murmushi ya ce, Wallahi honi kullum addu'a nake, a ce yau kina ɗauke da ciki na, daga wannan rana kin daina komai har sai kin haife shi ko kin haife ta. Idan za ki je kicin zan goya ki, idan za ki shiga toilet zan goya ki. Ke koma mai zaki to kina bayana, ni fa sai na kafa tarihin da ba a taɓa samun mijin da ya yi shi ba. Don haihuwar ma tare zami, Amira ta yi dariya, dan ta saba jin irin wa'annan maganganun akan cikin da ba a ma riga an samu ba. ta ce ni dai zan so na ga ranar da za a dinga goya ni ko ina na ce zan je adam ya ce to ki dage ki ɗauki ciki ko yau ne ki ga aiki da cikawa daga bakin masu abin yana faɗa ya kamo ta saka shige bargo yana ƙara cewa da kin ga yadda maza ke naƙuda suna taya matansa haihuwa kalmar taya matansa haihuwa ke ta yawo akan amira lokacin da ta dawo daga tunanin a fili ta ce gashi ba a taya na haifa ba za a taya ni zubarwa sai ma yanzu take ƙara tunano irin alkawarin da ya mata akan muddin ta samu ciki Hannu ta kai ta shafa wuyanta ta ce Allah ya isa mugu, wallahi kashe ni ya soyi. Wai ma yaushe Adam ya koma haka? Ko da mutuwa da wannan matar ta yi ne? To ai na gaba ni ce na kashe ta ba. mu ma ni matar san ban yarda da ita ba. Kara ma da ta mutu. Tana cin haka ta ji ana kokarin buɗe ɗakin nata. Hakan ya sa ta dawo da kallonta zuwa gurin. Adam ne ya shigo yana tafiya a tale kamar ɗan kaciya. Hakan ya sa Amira kafe shi da ido tana son yin dariya. Ganin yadda ya haɗe fuska ne sa ta ƙara jin dariya ta zo mata. ai kuwa ta saki kayan ta hada tafa hannu tana nuna shi adam kuwa ganin irin dadiya da take masa ya ƙara jin wani mugun haushinta haka ya shiga banɗaki ba tare da ya tanka mata ba yana shiga ta bishi ciki tana dadiya bai ce mata komai ba ya shiga cire kayan jikinsa yana juya mata baya amma haka ta dawo ta gabansa tana kallon yadda suka koma kamar na yara lokaci ɗaya ta ƙara sakin dariya har da faɗuwa sosai adam ya kai can sama kuma matuƙar ƙoƙoluwa amma azabar da yake ji ba zai biye mata ba shi dai hukuncin da ya yanke kawai zai aiwatar. Haka Amira ke ta faman dariya, har yi wankansa bata damu da jikatan da yi ba. Gani ya kusa gama wankan nesa ita ma ta fara nata wankan, ba tare da ta cire doguwar riga jikinta ba. Adam na fitowa ya saka doguwar jallabiya ba tare da ya saka wando ba. Ya kwanta yana kallon sama, yana addu'ar Allah da ya sa abin nasa su tashi kar su samu matsala. Yana cikin haka ya ji fitowarta. Rintse ido yana jin wata iri ya faduwar gaba lokaci ɗaya. Hakan ya sa ya riƙe gefen zuciyarsa yana salati. Amira ko tun a cikin banɗakin ta kama shirya irin muguntar da za ta yi masa, ba don komai ba sai don ganin yadda zai yi. Tana fitowa daga ita sai towel, wanda girman cikin ta bai sa ya ɗauri sosai ba. Ta zo gabansa ta ce, Malam, ina buƙatar haƙina a gurinka yanzu. Ita kanta da ta yi magana ta so ta yi dariya, don ganin irin kallon da ya mata. Amma ta dake tana ƙoƙarin ɗaga rigarsa. Adam da ko magana baya jin zai iya yi ya ce, Idan kika taɓa ni Allah ya isa ban yafi ba. Adam ya faɗa kamar zai yi kuka tsabar takaici. Amira ta ce, Ban gane Allah isa ba ni da haƙina. To ta ina Allah isa ka za ta bi ni bayan Allah bai hana ba. Kawai ka tashi kona na kwata da ƙarfi. Ta ƙarasa tana ɗaga rigar tasa. Idan da ta san irin azabar da yake ciki, da ta yi masa uzuri. Amma ganin da gaske take sa adam faɗin. Dan Allah ki haƙuri Amira. Cike da mugunta ta ɗage rigar tana ƙara kallon su, ta sa hannu ta taɓa. Sai kuma ta kama da niyyar jin su ko za su fito. Ai kuwa Adam ya kurma ihu, wanda ya sa Amira saurin sakinsa tana kallon sa. Ganin ya ɗan samu nutsuwa ta ƙara cewa, Malam, sai fa ka bani na. Ta ƙara kwantar da shi za ta ƙara kamawa. Jin tana son kashe shi ne sa adam faɗin. Idan kika ƙara taɓawa wallahi a bakin aurenki. Kina ƙarawa na sake ki. Yana faɗa hawaye na zubowa daga idansa. Da sauri Amira ta miƙe tsaye ta sake dariya tana faɗin. Ai ko baka faɗa ba ma ba yi zan ba. To ina ma abin yake? Dama kawai ina so in gani ne ko zaka iya taɓuka wani abu. Tana faɗa ta nufi gurin kayanta ta ɗauko wata doguwar riga irin ta jikinsa ta saka bata ko shafa mai ba sai turare ta zo kusa da shi ta ce honey Don Allah ka ƙara ɗauko mana wata mai aikin please ni ba zan iya komai a gidan nan ba in ya so wannan karan ka samo mana a kaji Adam ya lamshe ido ya bude ya ce Tom Amira ta runguma shi tana kwantar da kanta a kirjinsa ta ce na gode honey sannu Allah ya baka lafiya kaji ta faɗa wannan karan babu shakiyanci a maganarta jin ta yi bacci a jikinsa ne sa ya tashi zaune yana kallanta lokaci ɗaya hawaye suka wanke masa fuska idan ya tuno cewar wai amiran Adam ce ta dawo haka. Amiran da bata ko iya daga sautinta akan nasa ba. Amiran da take son abin da yake so fiye da shi. Amiran da bata ko son damuwarsa, amma wai ita ce yau take son kashe shi. Shi dai har yanzu bai da laulayin ciki ba ne wannan. Wannan ya fi karfin laulayin ciki, don in ya tuno abubuwan da ta yi masa, sai ya kara tabbatar da cewa ba laulayin ciki ba ne. A zuciyarsa ya ce, to me wannan kenan? Sai kuma ya shiru yana tunani. shi dai ya san babu komai kuma babu alama komai a tare da ita tashi ya yi koma wancan ɗakin ya ɗauko sai ya kira Najib akan ya zo gidansa yanzu amma Najib ya shaida masa cewa baya gida yanzu kuma ba zai dawo ba sai dare ya bari kawai sa haɗu gobe yana sauke waya tunanin haura ya faɗo masa ya ce ya danya kirki mai haƙuri Allah ya sa ki dawo muna kewarki yana faɗa ya tashi ya shirya doguwar riga jikinsa ya saka ƙaramar riga da gajeren wando so yake ya kai ƙara Amira gurin iyayenta don su san halin da ake ciki. Yana gama shirya ya fita daga gidan, amma ganin irin tafiyar da yake yi ne yasa dole ya dawo. Dan ya san tabbas kallo ɗaya za a yi masa a gano akwai wata damuwar. Khadija ya kira amma bata amsa ba, sai kawai ya tura mata da saƙo akan ta saka shi a cikin addu'a. Da yamma da kansa ya shiga kicin, dan ya san ita kan ba za ta shiga ba. Shi kuma yunwa yake ji, hakan ya sa ya shiga haɗa masa abinci mai sauƙi. Bai gama abincin ba har an kusa fara kiran sallar magariba. Hakan ya sa yana jere masa abincin yayin wanka ya fita masallaci. Kafin ya dawo ita ma ta tashi, ta ƙara yin wanka ta fito falo tana hamma. Ganin abinci a jere, ya sa ta ja tsaki ta nufo gurin abincin ranta da a jagule. Ta buɗe ta ga abin da yake ciki, sai ta ji ita kawai ɗan wake take son ci ba taliya ba. Komawa ta yi ta ɗaura alwala ta fara sallah. Bai dawo ba sai da ya tsaya aka idar da sallar isha. Yana shigowa ya same ta zaune tana jiransa. Ba tare da ya ce mata komai ba, ya zauna ya buɗe abincin ya fara zubawa ganin bai ce mata komai bai sa ta ce honi. ya jikin naka kamar adam ya kuka don takaici yaushe ce mata bai da lafiya idan ma abin da take nufi ne ai ita ce sila bai ce komai ba ya ci gaba da zuba abincinsa sai ta kara cewa honey ni mai zan ci ne ta yi tambayar ne don ya san cewa ba ta son taliya adam ya daga kai ya mata kallo ɗaya sai ya ga kamar ba fuska amirarsa ba tsabar haushin da yake ji ganin dai ba tanka mata zai yi bai sa ta ce wai ina ta magana ka min shiru kai ka san ni ba wani damuwa ne da wannan taliyar ba kuma ka dafa du da ka san bana so na zo ina maka magana kuma ka yi min shiru adam ya ce abin da nake so na dafa ke ma kina iya zuwa ki dafa abin da kike so amira ta kalle shi oke ta nan ka bullo kuma to ni dan wake nake so ka dafa min shi nake son ci ta faɗa cike da bada umarni adam ya ci gaba da zuba abincinsa ba tare da ya ce da ita komai ba ta ce ba za ka ce komai ba ya ce ba zan iya ba To me kake nufi da ba za ka iya ba? Kenan haka zan kwanta ban ci komai ba? Cikin tsananin ɓacin rai da wannan shin da ta yi ce, Na ce ba zan iya dafa miki dan wake ba. Idan kina so ki tashi ki kayan ki na gama magana. Ya faɗa cike da kunci da takaicinta. Jin haka yasa Amira faɗin. To wallahi baka isa bana kwanta ban ci abinci ba kuma kai ka ci. Sai dai din mu kwana a haka. Tana faɗa ta ture kular abincin ƙasa. Ta ɗauki wanda ta zuba a plate ɗin ta barar da wannan shi ma. Sannan ta ce, sai dai kowa ya kwana bai ci abinci ba a gidan nan wallahi. Adam da rabansa da abinci tun safe, tsabar yunwa, har wani jiri-jiri yake ji. Kallon kula abincin yayi, ganin dai ya zube babu komai. Sai ya ji kamar an cire masa duk wata laka ta jikinsa. Lokaci ɗaya ji wani irin abin da ɓacin rai da bai taɓa jin irinsa ba. Tsabar ɓacin rai muryarsa saharawa take yi ya ce, Yanzu abincin da zan ci shine kika zubar Amira. Ai muddin ka ce ba zan ci abinci a gidan nan ba, to sai dai kowa ya huta wallahi. Amira ta katse shi tana miƙewa za ta bar gurin. Adam ya ce, Haka kika ce ko? ta juya ta ce 'E, haka na ce babu wanda zai ci komai yau tana faɗa ta ci gaba da tafiyarta cike da jin haushin rashin dafa mata ɗanwaken waken da take son ci sai da ta shige ɗakinta sannan adam ya iya miƙewa daga gurin ya nufi ɗakin sa da ya ɗaukar mukullin mota ya fita waje ya nema abinci don ba zai iya kwanciya bai ci abinci ba saboda wata iriyar mahaukaciyar yunwa da yake ji dan mukulli kawai ya ɗauka sai ATM ɗinsa yana tafiya yana jin har yanzu jiri na ɗibarsa Sai da ya zo bakin kofar falo ya ganta tsaye da mukulli, tana masa wani irin kallo. Lokaci ɗaya gabansa ya faɗi don bai tsammaci ganinta a gurin ba. Bai ko iya yi mata magana ba shi ma ya tsaya yana kallonta, kamar ya ga wata halittar. Kallon kallo suke wa juna kamar wasu abokan karawa. Shi Adam yana kallonta ne cike da mamaki yadda Amira tasa ta dawo haka. Dan ya lura wannan halittar da ke gabansa mai amsa sunan Amira, wallahi kashe shi take sanyi. Dan shi zai iya dafa alkur'ani mai girma akan cewa wannan ba Amirarsa ba ce, kallon ta yake yi sosai yana son ya gano wata shaida da za ta nuna masa cewar ba ita din bace amma babu alama sai wannan katon cikin da yake jikinta wanda izuwa yanzu babu abin da ya tsana kamar wannan munafikin cikin ita kuwa Amira tana mamakin karfin halinsa ne ganin ya ya dafa mata nata abincin amma shi ya zo zai fita ya je ya ci ita kuma ko oho dama ta yi wannan tunanin hakan ya sa ta shiga ɗaki ta yi sauran ɗaukar mukullin ta fito don ta tare shi sun kai kusan minti biyar a haka kafin adam ya ce ba na hanya zan wuce ba inda za ka je na faɗa maka idan kuma kana son fita to ka tsaya ka dafa min abin da na ce ka ina so sai ka je duk inda kake so ka siyo abincinka adam ya shiru yana tunani bai da ƙarfi a jikinsa ba don haka Bada da sai ya yi mata duka raba raini kafin ya fita abinsa ga kuma yunwa da take ta kiɗan amaja a cikinsa ga har yanzu gabansa zafi yake masa sake kallon ta ya ce don Allah wace ce ki cike da mamaki Amira ta ce ban gane ba wani kake tambaya Adam ya ce don Allah wace ce ki mene miki ke son kashe ni cike da takaici da mamaki ta ce wai ko ka fara shan kwayoyin kusa da tunani ne au wai dama kallon da kake min kenan to ni ce dai amira wacce ka sani cike rashin sanin abin yi adam ya juya ya koma ɗaki har da hawaye sai da ya shiga daki amma ya fito ya same ta har lokacin tana falo a zaune da alama dai shi take fako bai ce mata komai ba ya shige kicin ya tsaya yana tunanin da me da me ake bukata idan za a yi dan wake ruwa ya fara durawa sannan ya buɗe buhun fulawa da ko taɓawa ba a yi ba nan take ya ɗebi daidai yadda yake tunanin zai yi masa sai da ya juye a wata roba sannan ya zuba ruwa sai kuma ya fara tunanin anya ba a zuba wani abin a cikin fulawar shiru yayi yana tunani gashi kuma ya bar wayarsa a ɗaki kuma baya buƙatar amiran ta taya shi gashi yana buƙatar sanin wani abu shi tun da yake bai taɓa gwada yin ɗan wake ba bai ma san da me da me ake buƙata ba kamar zai yi kuka ya shiga tunani lokaci ɗaya haura ta faɗo masa a rai ya ce ina ma tana nan Ya daɗe a haka har ma ruwan ya fara zafi sai ya shiga duba-duba a cikin kicin ɗin. Ganin babu sarki sai Allah ya sa shi fita dan ɗauko ya sai kira Khadija. Daidai zai fita ita kuma Amiran ganin ya daɗe a kicin ɗin sai ta biyo bayansa da gani ko ya fara yin ɗan waken ne. A bakin ƙofar kicin ɗin suka haɗu ya wuce ba tare da ya yi mata magana ba. Ita kuma ta ce, ko ɗan waken kake dafawa ne? Ta yi tambaya tana shigewa ciki. Ɗakinsa ya shiga ya ɗauki wayarsa ya kira Khadija amma ba ta ɗaga ba. Yana ƙara kira ta ɗaga tana faɗin, yayana na kaina, barka da dare. Lafiya lau alhamdulillah, ya jikin naki. Jiki da sauƙi. Oke, please ina so na tambaye ki ne cikin gaggawa. Oke yayi ina sauraron ka, Allah ya sa na sani. Adam ya ɗan sai ta muryarsa ya ce, Da Allah ya ake haɗa ɗan wake. Khadija ta yi shiru tana jin tausayin yayin nata. Dan ta san wannan aikin Amira ne. A wannan daren da kowa yake so ya huta, amma ita ta wani haɗa shi da yin ɗan wake. A fili ta ce, Ya yi bari yanzu na dafa na jibsi ya kawo maka kaji. Adam ya saurin cewa no, har fa na kwaba fulawar. Kawai sanar da ni yanzu please. Khadija ta ce, "Oke zan turo maka yanzu ta message." Ta faɗa tana kashe wayar. Adam ya nufo kicin ɗin yana duba wayarsa. Yanzu ma daidai zai shigo ita ma ta fito riƙe da kofi, ɗauke da ti mai zafi. A hankali ta ce sanin da aiki. Dan ta yi mamakin gani yadda ya daɗa kwaɓa ɗan waken bai yi ruwa ba, kuma bai yi tauri ba. Ba tare da ya tanka mata bai shige yana jin ƙara saƙo a wayar tasa. kafin ya buɗe ya kalli gurin da fulawar take sai ya ga an kwaba daidai yadda kawai fara sakawa a ruwa za a yi kalla hanyar waje yana jin takaicin taimaka masa da tai haka ya shiga jefa dan waken har ya gama sannan ya soya man gyaɗa. dama suna da yaji mai daɗi a ajiye lokaci ɗaya shima abin ya shiga ransa ga wani kamshi da ke tashi daga cikin man da ya sha albasa a gefe guda kuma ga ɗan tumatir da albasa da ya yanka sai kuma soyayyen naman da ke cikin firiza shi ma ya ƙara soyawa tun tana falo ƙanshin man da na naman ya cika mata hanci har wani leke take yi tana Allah Allah ya fito ta fara kaiwa bakinta. Haka ya fito daga gaba ɗaya abincin falo, sannan ya koma ya ɗauko mai da naman. Sannan ya sake koma ya ɗauko plate da cokula masu yatsu. Sosai yake yin komai cikin sauri, saboda yunwar da take hautsana halittun cikinsa. Sai da ya gama yana nufin miƙa mata, amma ta yi saurin fusgewa, saura kaɗan ya zube. Tana ce masa ko nasa ne. Ita kanta sai da ta ji kunyar abin da ta yi. Girgiza kai kawai Adam ya shi ma ya haɗa nasa. Sai da ya zuba komai yana ƙoƙarin ƙara yaji, ya ji tana faɗin ƙara min wannan ya min kaɗan kafin ya ce komai ta ƙara ɗauke na gaban nasa don kuwa ɗan waken ya yi mata daɗi sosai ta ce ai dama kai taliya za ka ci ko to kawai ka bar min sauran gobe da safe zan ci in ya so sai yanzu kai ka shiga ka dafa taliya taka kaji Amira ta ƙarasa tana rufe sauran ɗan waken da ke ruwa a robar cike da mamaki Adam ya ce ban fahimta ba yanzu kina nufin sai na ƙara shiga kicin na yi wani girkin bayan wannan da yawa Amira ta ɗago kai baki cike da ɗan wake ta ce a adan Allah kalmi haka da kai kai fa ka ce taliya kake so ni kuma na ce dan wake kuma ni yanzu gashi ka min nawa ba sai kai ma kai naka ba are me kalli robar dan waken ganin dan waken da yawa ya ce na fasa cin taliyar tunda ake ce kika zubar da wacce na dafa din ni ma yanzu wannan din zanci yana faɗa ya fara kokarin janyo robar gabansa amma Amira ta yi saurin ɗora hannunta akan roba ta ce a'a kar mi haka wannan shi zance har safa dan Allah kai ma ka dafa naka ko kuma ka fita waje ka je ka siyo sosai Adam yake jin yunwa dan yana daidai gurin da zai iya sumewa tsabar yunwa. Haka yana ji yana gani ya miƙe ya ɗauki wayarsa da makullin mota ya fita cikin wannan daren dan nema wa cikinsa abin da zai ci. Yana tafiya hawayen takaici na masa zuba. Har bai san lokacin da ya bugi motar wani ba. Ai kuwa da sauri mutumin ya fito yana faɗa da zage-zage. Shi ma Adam ya share hawayensa ya fito yana bai wa mutumin haƙuri. Wanda ya haƙura ba dan ya so ba. Allah ya taimake shi bai sha wahala sosai ba. Dan gurin cin abincin da ya je ya tarar su tashi ba. Sai da ya zauna ya cika cikinsa kafin ya sai wani ya nufo gida da shi. Daidai ya zo gurin da ya haɗu da sahura wancan karan, ya hango mutane biyu zaune kamar mata. Kamar ba zai je gurin ba ya fito daga mota ya nufi gurin, yana ɗan tsoro. Sallama ya yi, ya ji an amsa masa, yana son ya ga ko dai haura ce. Wasu 'yan matasan mata ne da ba za a kira su da yara ba, kuma ba za a ce musu tsofaffi ba. Su ne su biyu ya gani, wanda hakan ya ba shi mamaki ganin dare ya yi. Adam ya ce, Bayan Allah, me kuke yi a nan cikin daren nan? Daya daga cikinsu ta ce, Ai da muke kwana ba mu da gurin zuwa. Muna da yawa har da yara, yanzu haka wasu daga cikinmu ma ana zuwa ne a ɗauke su, sai a dawo da su da asuba. Adam ya ce, A'uzu billahi. Almajiran ma haka ake muku? Ta ce, To yaya zami, haka rayuwa ta zo mana da shi. Adam ya ce, Karkewa rayuwa ƙarya baiwar Allah. Kuma ai da goyon bayan ku ake yin komai da ku. Idan ba ku yarda ba ai ba za a ɗauke ku ta ƙarfi ba. Sai matan suka yi shiru. Adam ya ce, Ina wata mata tsohuwa da ita? ana cewa iya haura, Kwanakin baya ina ganin ta anan, amma yanzu bana ganin su. Lafiya dai ko? Da ya matar da bata ce komai ba, ta dago ta kalli Adam ta ce, Ita kaɗai ce yarinya mai hankalin da bata taɓa yadda ta bu kowa. Amma ita ma wani mai mota ya zo ya tafi da ita, wanda ita ma tun lokacin babu wanda ya sake ganin ta. Daga baya ma mahaifiyarta ma ta fita. To har yau bamu ƙara jin ɗuriyarsa ba. Adam ya ce to Allah ya ƙara tsarewa. Suka amsa da amin. Sannan ya ɗauko wannan abincin ya ajiye musu, ya zaro kuɗi ya mika musu yana tausayin irin wannan rayuwar. A zuciyarsu ya ce, To ina yaransu, ko ba su da ‘ya'ya ne? Haka dai ya so gida yana sake-sake game da rayuwar ro'yan nan bayan Allah, wanda ya kudurta a ransa cewar zai taimaka musu. Wanka ya fara yi kafin ya shirya cikin kayan bacci, sai dai yana kwanciya Amira ta shigo tana faɗa. Tun ɗazu ina jiran ka a falo amma don wulaƙanci shine kana gani na zaka share ni ka wuce ko Adam. Adam ya bi ta da wani irin kallo don kuwa babu komai a jikinta. Daga ita sai wandon ciki, sai rigar mama. ga katon cikinta da yake jin kamar ya soka masa wuka ya sace kowa ya huta ayya sorry ban kula da ke bane ai da ma ba za ka kula ba tsabar wulakanci ko baka gani ba ai ka duba daki kaga ko lafiya nake ta karasa tana hawowa kan gada tana zuwa ta fada kansa wanda cikin nata ya tokare Adam din kwantawa ta yi a jikinsa honey ina fa bukatar ka sosai a tare da ni Allah cikin sauri Adam ya ce amma kin san dai ba ni da lafiya ko kuma ke ce kika janyo komai Amira ta ce baka da lafiya ne me Wa yanzu abin bai ware ba ne? Ta faɗa tana miƙewa daga jikinsa tana ƙoƙarin kai hannu ta buɗe ta gani. Da sauri Adam ya miƙe ya ce please honey wallahi babu abin da zan iya miki. Roƙon Allah nake yi Allah ya sa ki janyo min wata matsala a gurin ba. Amira ta ce to wai ka tsaya ni gwada dabara ta mana. Ta ƙara faɗa tana kai hannu a karo na biyu. Adam ya ƙara riƙe hannun nata ya ce babu abin da zan iya wallahi har yanzu zafi yake min. Ba na son wannan abin da kike min dan Allah ki yi haƙuri. Cike da ɓacin rai ta ce to ai laifinka ne bar na gwada na gani kila ma idan aka shi kenan zai ware kuma ka samu sauki bari ka gani Allah zaka iya ba komai bane ta karasa tana cire masa kayan jikinsa sai da ta zo kan wandon Adam ya kara cewa please honey please Amira ta kawar da kai tana faɗin wai wani wani irin abin kunya ne dan Allah honey kamar wanda za a yanka ka ko kuma za a yi maka kaciya kawai faraye suna zami tana faɗa ta cire wandon wanda sai da Adam ya saki kara dan ya ji zafi sosai kallon abin nasa ta yadda ya koma kamar na wani yaro karami sai kuma ta kalle shi gani yadda ya rufe ido alamun kunya a fili ta ce wai me nake gani haka ne honi tana faɗa ta sako daga gadon tana jin haushin abin da ta gani ɗin. ganin ta fita daga ɗakinsa ne sa adam mayar da kayansa ya kwanta yana jin kamar ba daidai yake ba sosai ya kwanta yana tunanin abubuwan da amiran ta yi masa daga samuwar wannan ciki kawo yanzu ya tuna dukan da ya sha a hannun soja ga wuka da ta soka masa gashi yanzu ta kashe masa mazantakarsa ga abin da ta yi wa Khadija, ga kashe mafi haura da ta yi, ga dukan ita hauran, ga 'yan aiki biyu da suka gudu daga gidan tsabar masifa da bala'i. A haka habbaci ya ɗauke shi ba tare da ya sani ba. Masu sauraro, ku yi haƙuri mu da sa'aya ana, sai mun haɗu da ku a kashi na gaba. Ku kasance tare da Pinkish Lady, da fatan mun sha ruwa lafiya. Sai an jima.